fitowa ana ruwa malam yana da hatsura da yawa na je na duba wani bawan Allah rannan da ya karye, da asuba ya karye. an yi kiran sallah sai ya fito ya tafi masallaci ya je sallah lafiya ya dawo ya zo yana taka dakalin kofa gidan makocinsa ko sai santsi ya ɗauke shi gashi yana da nauyi ya faɗo kan kafarsa kafar ta kare inda Allah ya taimake shi ma wani ya zo zai wuce aka kawo masa gudunmawar gaggawa aka ɗauke shi aka yi asibitin kashi da shi yanzu a ɗora shi yana nan kwance a ɗakinsa yana sallah a zaune kun ga ashe musulunci da ya ce ka a fito ashe rayuka ya ce ta akwai caɓi akwai taɓo akwai santsi akwai ramuka sun cika da ruwa wata ran wajen sa kafan nan taka sai ka sa sannan wasu guraren ma za ka ga cewa ana iska kwano yakan cire gini katanga tana faduwa abu yana rushewa kai akwai ma limamin da shi da motarsa ruwa ya tafi da su har yau ya tafi kenan limamin limamin masallacin ne ana ruwa sai ga motar sa aka ce kakka fita ya ce a bari ya je ya gyara fakin motar aiko yana shiga motar na yana mataki, ki sai ga ruwa taho da gudu kuma gabba ya rami ne ni ma na je jana'izarsa sai ku ruwa ya ja motar nan ba control tunda ruwa ne yake tafiya da ita ba magana birki haka ta je ta fada cikin wannan rami da shi Allah ya masa rasuwa ga ashe hikima ta Allah ce tar rayuka ne aka ce in ana ruwa kada a kada a fito in kuma an zo sallah farko to a yi ta ɗaya a haɗe da ta biyun a sallami mutane wannan ba ruwa kaɗai ba akwai wahal Mai wahal caɓi caɓi da santsi da taɓo shi ma akwai shi da yawa an ga cewa za a je a dawo wani zai iya kafewa a ciki wani zai iya faɗuwa ya ji rauni au bardun shadid munan ba mu da bardun shadid a karama kalli wato ana wani sanyin kankara ce take zubowa daga sama akwai wanda ya bugo min daga new york cewa malam sanyin da ake mana tsuntsu ma in yana tafiya daskarewa yake ya faɗo ya ce akwai tafiyar mitar da zaka in kai wannan mitar sai dai a ji a ɗauko ka kawai ka zama kankara a sa ka a firji kawai ka zama kankara saboda haka musulunci ya wannan aurihin shadida ko iska mai tsanani shi ma akwai tashin hankalin ga da iska take ɗaukan gari ta ɗauki gida ta rushe gada ga ɗan adam kamar kiyashi yana yawo a sama da motoci da gidaje malam Allah fa kyale mu yafa ba wanda yafi karfin sa abin da zai halaka da mu suna da yawa la wata iska da aka yi Katrina da Wilma a Amurka in kaga musifar da da, iskar ta jawo musu da wacce da aka yi a Japan ka duba karfin technology na Japan amma gidaje kamar kwali haka suke tashi sama saboda Allah ne ya turo ba magana technology saboda haka musulunci yana tafiya ne da cetar rayuka yana tafiya ne da aikin agajin kiyaye rayuka yasa ya ce ka a fito lisubutu zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya tabbata daga manzon Allah yayi haka wa qad ja'at sunna bi takhayyiril muazzin sunna ta zo an bawa mai kiran sallah zabi fa ma an yaqula hadha alqawl ba'da tamamil azan wa imma an yaqula badala min qawli hayya ala salah zabin da aka bayar in kana kiran sallah in ka zo hayya ala sala me ka ce to sai ka cira wannan ba za ka faɗa hayya ala sala ba sai ka ce sallu fil rihal maimakon ku taho sallah liyadan yana ba ku izini kowa ya sallarsa a gida sai ya cire hayya ala sala hayya ala sala sai ya mai da ita da sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum ko fi buyutukum ko fi rihal ko fi buyutukum ya mayar da wannan ko kuma sai ya gama kiran sallar gaba ɗaya ma hayya alal sala hayya alal sala hayya alal falah hayya alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai ce ala sallu fil rihal ko ya faɗa da Hausa in ba a jin larabci ce ya jama'a kada kowa ya fito ai sallah a gida wannan kiran sallah da aka yi dan a sanar da ku lokaci yayi ne amma akwai iska mai tsanani akwai ruwa akwai kaza ko ya sallasa a gida kenan